Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan kuma za a iya jima canar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadan a yau bakwai ga watan Afrilu na shekarar 2023 filin namu na nasiha ne. kai yake zara masu sauraron mu muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku ci gaban nasihar makon da ya gabata inda wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi wani malami akan muhimmancin haƙuri da yanayin rayuwa. Sannan za mu ziyarci filin mu sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da komawa wajen wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana. Farko-farko tun daga tsawaidi a halarin Ishmawi Ijiya Risala da sauran da na fikihu da fahimtar addini da iya karatun alkur'ani da san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi san ibada. Na uku matashi to mai dogaro da kaitun an wata wanda iyaye ne kamata su dinga ɗora eh, ainihin yara sakan wannan kada zaman ma zaune akwai masa sana'o'i musamman sana'o'i da suke na iya dogaro da kai wanda suke ba ta ta'alliki da wani irin ma'ana wanda suke na tsoro wuri ko ɗinki ko yara ko wani abu ba irin sana'o'i da za ka kowa yaro eh, girman kai da zai zama to ya kasa wata sana'a ba sai ita ko da a matsayinsa na dan makaranta ne dan boko ne in ya dawo da wajen sana'ar koyi kaza yi sana'a kaza in kasuwanci ne a koya masa kaga idan ka ɗauki wannan abubuwa da muka faɗa guda uku an koya wa matashi ya taso cikin bautar Allah da kula da addini ya taso cikin neman ilimin addini ya taso cikin dogaro da kai to wannan ya samu sannan kuma cikin wannan ilimin da muka faɗa tare manta ilimin zamani na koyon sana'a mana boko yana da muhimmanci shi ma dora matashi a kai kai dukkanin matakin da ke akai musamman wannan zamani fari nozuri ne nozuri ya tafi firamare ya tafi jiniya ya tafi siniya ya tafi je ya haya institution zai tafi digiri ne da ya tafi digiri na ɗaya da na biyu har izuwa ƙwallon da ake yi wannan shi ma zai shi gudunmuwa yana ba da gudunmuwa ya zamanto ainihin matasa su zamanto cikin ainihin cikin tsari da kuma shagaltuwa da wasu abubuwa wanda ba za su ja hankalinsu ba su fada amma da yawa za mu ga a gabar da zan faɗa ta nan gaba cewa akwai kalubalen da kikan kan iyaye wanda su ya kamata su tsaya tsayin daka wajen kula da su to sai mu ga ba sa wannan matashi ka ji abin da faɗa mun baɗi irin nasoshi na hadisan manzan Allah suna sama da tuna da suna muhimmancin ka Allah suna ta'ala ya jinjira muku a cikin alkur'ani sannan kuma ga yadda ya kamata ku zamanto cikin rayuwarku idan ya zamanto samarin mu da matasanmu mu sun dogara da Allah sun kama bauta Allah subhanahu wata'ala sun tsarkake zuciyarsu suna suna lazimta ma'ana suna halartar majalisai na ilimi da karatu suna zuwa makarantar boko domin ilimi suna dogaro da kai to alhamdulillah an Allah da zamu ga wannan al'umma ta samu yadda ake so za ga cewa lalle lalle wannan tafiya ta yi yadda ake so to sannan kuma matasan su zama kuma suna da ilimi ilimi na rayuwa ilimin boko ilimin eh, information technology da ake yayi a duniya duk wani ilimi da ake yayi da zai taimaka maka to wanda zai zama to sos ne ko na samu ko kuma sos ne na hanyar samu din ko da baka samu a lokacin ba to ka zama to ka rike wannan hanya ta neman ilimi ka dogara da ita ka dogara ga Allah subhanahu wataala sannan kuma uwa uba abin da za mu yi ƙara jan hankali ga matasa shi ma dai a taƙawa tsoron Allah matasa su tsoron Allah su tsarkake zuciyarsu tsakaninsu da Allah su yi tsoron allah tsakaninsu da mu'amala da jama'a banda cuta banda ha'inci banda ƙarya banda algish algus a cikin al'amura banda son zuciya banda duk abin da zai zamanto ya bata ya gurbata muku rayuwa wanda mana ga ne saboda Allah saboda wani umarni manzan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce sab'atun Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu mutum bakwai Allah zai musu inuwa a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa sai inuwa ubangiji subhanahu wata ala to kaga in kai duba da cewa Allah su wata ce zai musu inuwa a inuwarsa sai ce a cikin farko wa shabun sha ifi ibaratilla matashi ne gasa cikin bautar Allah cikin tsoron Allah cikin kiyaye dokokin Allah su hana wata ala kada manta kuma akwai hadisi da manzon Allah shi ma ya faɗakar kuma shi ma yana kan magana kan matasan ne mazala ke cewa diga-digan bawa ba za su kushe ba ranar alkiyama har sai an tambaye shi a bisa wasu abubuwa na farko za a tambaye shi a bisa rayuwarsa a yaya karar da ita na biyu za a tambaye shi a bisa ƙuruciyarsa yaya tsufar da ita na uku za a tambaye shi dukiyarsa ya ya same ta kuma ya yi amfani da ta na hudu za ta mishi a bisa aikin sa mai ya aikata a duniya da lahira hadisi na cikin imamu turmuzi to bawan Allah ya kai matashi ya kasauri ka tsoron Allah mazala cewa an shababihi fi ma'abla Allah zai tambaye ka a bisa ƙuruciyarka a ya ka karar da ita ya ka aiwatar da ita ka aiwatar da ita cikin shagala cikin wasa kai ne wannan kulab din kai ne wannan ibin santa din kai ne wannan gidan kallon kai ne gidan kaza kai ne yawo kai ne shirme ko kuma ka tsara rayuwa ka 24 hours ɗinka ka ware lokacin nishaɗi ka wasa lokacin zuwa makaranta sanin addini ka ware lokacin makaranta zuwa sanin ilimi na zamani ka ware lokacin makaranta zuwa ainihin zumunci da kuma hidima ta iyali da ma'ana iyaye kenan da kuma abin da ya kama da haka ka ware wani lokacin to ka abin da abin Allah ke gaya maka Allah zai tambaye ka a bisa ka daga shekara ka goma sha biyar ko sha takwas har zuwa arba'in da lokacin da ka shiga shekarun kuma girma da dattijin taka to Allah zai tambaye ka kullum ya kai tafiyar da su matasan mu tsoron Allah ga yanayi da muke ciki na social media inda ta taka rawa wajen cinye mana lokaci da tafiyar da shi ya za mu tattalin wannan ya za mu gyara mu faɗaka da wannan musan Allah subhanahu ta'ala yana ganin mu yana tsinka ya zuwa gare mu da abin da muke da a fili da boye yana gani to mu kokari mu gyara mu tabbatar cewa mun gyara shi mun bi Allah yadda ya kamata muna fata Allah subhanahu ta'ala ya shirya mu hanya madaidaiciya samu amfani wannan kwanakan namu na ƙuruciya ya mana muwafaka a duniyar da lahira sannan a ƙarshe kuma kalubale ga iyaye su tsoron allah su amana da allah ya ba su su tarbitar da yayansu akan hanya madaidaiciya duk wannan bayanin da muke yana dogara ne da yadda iyaye suka tsora yaransu akan tarbiyya da tsoron allah a farko da kuma dogaro da kai kada mu dinga bar ƴaƴanmu da zuriyarmu da matasanmu sasakai kawai yaro shi kenan ya taso shi kenan kamar an sallame shi ba abin da zaka iya masa na rayuwa ba kula da cinsa ba da shansa da tufafinsa da zuwa makarantarsa ba ka bar shi ba makaranta ka bar shi ya zamanto dan shaye-shaye ka bar shi ya zamanto mai zaman banzan anguwa ka watsa rayuwarsa to wallahi ba zai ji tausayin ba kuma ya zama to fitan a cikin al'umma kuma kasancewa duk abin da ya laifi ko duk abin da ya a cikin al'umma kai ma kana da kasan ka na zunubanka kamar inda ya zama to mai nagarta ya to na kirki duk abin da ya baya gudunmuwa cikin al'umma to kai kana da lada wannan kalubale ne da kamata lalle lalle iyaye mu sani Allah ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna ainihin lalle dukiyarku da ku fitina ne a gare ku za ku ji tsoron Allah ku gyara su kuma san babu wata ni'ima da Allah ya ba wa dan adam kamar ta da wani da zaka kashe miliyan dubu ya samu bai samu ba kai ka samu baka kuma ba za ka kula da shi ba ba za ka tsaya kai tarbiyyar sa da ya kamata ba ba za ka sashi a makarantar addini ba ba za ka sashi a makarantar boko ba ba za ka tsaya da ci da shi duk abin da Allah ya maka ba da shayar da shi da yi masa tufafi ba ka bar shi yana bin mutane wadanda ba masu daraja ba ba masu kima ba ka kyale shi ya shiga ka shi ya fi karfin ka to wallahi mu ji tsoron Allah in ka san ba za ka iya ba to kada a fara in ka san za ka na san haihuwa haka samu haihuwa nan to ka tsaya da amana da Allah ya maka wannan shine jihar hankali mai karshe saboda lokaci wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadu wa ala alihi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to abu kuma na hudu shine hali da za mu ji hankali abu samu ta samu yadda suke samu ake samun kai musamman a rayuwa ta mu ta kasar wannan Najeriya yadda ka sami kai na yanayin tattalin arziki da rayuwa to shi ba yana da kyau mu ji hankalin matasa yadda kamar su tafi da rayuwarsu akwai abubuwa da suke ta faruwa kamar da shafi rashin tsaro da kidnappers da bandits da sauran abubuwa idan aka bincike sai ga ana samun matasa su ne kaso kusan 75 ko 80 waɗanda ke samu da irin wannan laifuka me ya jawo karancin rashin aikin yi da tsayawa jiran sai gwamnati ta bani aiki ko ta min wani abu da kuma sakaci na iyaye wanda shi ne gaban mata ƙarshe saboda ina ganin babban abin da za mu yi ji hankali ga matasan mu shine musu wa'azi su tsoron Allah kamar yadda muka faɗa duk wani abubuwa da ke na laifi shaye-shaye a ce shi kada ka bata ƙuruciyarka da abin da yake ainihin shan miyagun ƙwayoyi wanda zai juya maka tunani ka je ka fada cikin barna ka fada ka bata rayuwarka ka lalata ta kana mutum mai daraja mai kima wajen Allah subhanahu ta'ala Allah ce wa laƙar karramna bani adam Allah ya girmama dan adam wa laƙar karramna bani adam wa hamalna mun fil bari wal bahr Allah ya mana baiwa ce mu tafi a ban ƙasa mu tafi mai fita mu tafi mai nema mu tafi mai rayuwa hamma akan ruwa duka Allah ya bamu wannan amma sai ga da yawa wani lokacin shashin matasanmu suna fadawa cikin irin waɗannan abubuwa na shaye-shayen ba gaira babu babu dalili ya bata maka hankalinka ya bata maka rayuwarka ya bata maka darajarka a cikin al'umma ya bata maka dukiyarka kai har ma jikinka ya zamanto ainihin ka zamanto wani iri to irin wannan abubuwa ya kamata mu nisance su Allah ta'ala ce ya lazama innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan hakika da giya da caca da kodo da duk wani kayan kayan shaye-shayen magana ce datti ne kuma aikin shaidan ne saboda ka mun nisace shi kwata-kwata kada mu ma'aikata shi kuma a cikin hadisin muslim daga sayyidina abdullahi dan umar manzo Allah ya bayyana mana cewa kullu muskirin haram khamrun wa kullu muskirin haram dukkanin wani abu da ya samu ya ji garau da kowane abu ka kira shi duk abin da ka san zai saka maye ko na allura da ake yi ko na kwayoyi da ake sha ko na maganin turawa da ake sha ko na wasu abubuwa na manyan laifuka duk da gashinan ana kala kala ana yi to wallahi maza ce duk abin da kai wannan giya ne kuma dukkanin ta giya haramun ce mun wannan mun yi wannan kwai daga sai matasa mu sani cewa shi mutum yana addini ne a bisa addinin abokinsa ka san wa za ka yi abokantaka da shi wa za ka yi mu'amala da shi wa ya kamata ka daraja kanka ka san wannan to idan ka ci shaye-shaye ka zamanto na gari to kuma suka karkata zuwa sana'a ita za ta ɗauke maka hankali a bisa wancan ayyuka matasan mu suna kwacen waya suna sata suna zama cikin aminci suna 419 na su zauna a dinga danna wayoyi ana samun lambobin mutane ana ana zalunta su duk wannan fasadi ne barna ne a addinin musulunci bata rayuwa ne kuma abin da zai maka wallahi wannan abin ba zai maka albarka ba ka dogara da kanka ka nemi sana'o'i ga sanan da kowane iri ne ka dogara ka dinga neman a hankali kana addu'a Allah zai baka wannan arziki Allah zai azabta ka zai kawo maka hanyoyi Allah zai azabta ka kawo maka hanyoyi manyan laifuka shiga kidnappings da bandits da wasu abubuwa don kai ainihin kuɗi dare ɗaya to hausa sana cewa dare ɗaya kumburin ciki ka je kai ɓannan a wajen allah kai mai laifi ne sakamakon ka bautar jahannama a duniya a kama ka walakanta ya zama to wannan abu ma da ka je kai bai abi amfani ka duk wannan muna faɗa sani a zahiri saboda mahimmancinsa da kuma inda zamanin ke tafiya dole sai mun ja hankalin matasanmu akan nisata duk irin waɗannan manya-manyan laifuka da manya-manyan abubuwan da kamata a ce an nisata muna fata Allah subhanahu ta'ala shirye shirye mu shirye mu addini su sa mata mu su faɗaka su dawo hanya su kama turba ta tsoron Allah ta ilimi ta dogaro da kai ta sana'o'i su duk abin da ke muggar laifuka ne da manyan su da ƙananansu a nisaci abubuwan da suke ɓata zuciya suke ɓata rai suke ɓata rayuwa suke lalata mutum duk ya birkice na shaye-shayen kwayoyi na kowane iri ne a kula da bin iyaye a kula da kyautata wa iyaye da kyautata musu da faranta musu da musu biya su da kafa a kula da zumunci da yan ta da kyawun hali da mu'amala tsakaninka da abokanka tsakaninka da yan uwanka tsakaninka da mazauna wanda kuke zaune ya zama to ka iya magana ka san abin da zaka faɗa cikin al'umma ka iya zama da mutane ka zama to mai nagarta ka zama to mutumin kirki ka zama to gentleman wanda ka zaka zama to abun alfahari a cikin al'umma zaka zama to abun dogaro a cikin al'umma zaka zama to ana alfahari da kai da inda ka je a matsayinka na matashi har ka shiga shekarun kuma ƙuruciya. Lale mahaba da wata mai Salarka kai nabina Muhammadi shi ne ya koya mana bautar kalikina Muhammadi hada da hurral Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin ma ya yamuwana ramadan daren dare suka bauta rabauta ikiwana ramadan shi ne daren ta aikin asa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu. Allah Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna kwalama wadda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin suna na Hawa Abdulkarim Yankwaniya. Yau na gayyato shararren 'yan jarida kuma wadda ke fafutukar kare hakkin al'umma musamman mata Hajiya Hafsa Kadiri English za mu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na ghana inda yau za mu duba ko za mu yi da kunu a najeriya ana cewa da kunu a nan ghana kuma sai a ce da kunu salamu alaikum barkamu da warhaka wa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatu to hajji hausa sai in ce ya aiki ya hidima alhamdulillah eh, mutanen ghana na kiran da kunu da kunu abincin ghana ne da aka fi sani a najeriya ana cewa da kunu na ya fi shahara a nan birnin Akra wannan abincin ya ake farawa ma tukunna da me ake yi wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu akwai na kabilan fanti da ake cewa fanti da kunu sannan kuma akwai na ankarawa waɗanda su mazauna ankara kenan akra ake ce masa da kunu amma a cikin yaren su ana ce mai komi eh, komi shine da kunun da yafi shahara a duniya kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna Ankara kuma idan kin je ina ji Najeriya yau da gobe saboda yanda yan Ghana ke ciki su ma suna yin da kunu suna sai da jama'an Najeriya to wato shi da kunun nan yanda ake yin sa zaki samu matsaran ki busasshiya masara busassa da ake tuwo da shi kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya she ka je ka jika za ki jika shi kwana biyu to idan kika je kika jika kwana biyu na uku ana surfewa ko ba surfewa a ba tsufawa ba surfewa haka ake jikawa idan kika jika kamar misalin kwana biyu she ki tsane kuma watakila da za ki jika na akwai datti a kai kin ga saboda totun masara da abubuwan nan sai ki yaɗa wa'annan dattin da ke kai ki zub da shi idan kika zubar sai ki zubar da ruwan ki sake wankewa saboda datti sannan ki tsami. idan kin sami sai ki kai manika a miƙa miki to akwai masu masu nika shi gari akwai wanda kuma za su yi nika she su nika shi kamar kamu amma nikan garan yafi to da zaran kin do gida sheki dan kwaba shi da ruwa kada yi ruwa da yawa ki dan kwaba da ruwa sheki rufe to da ke rufe kaman kashi gari haka ya dan yi tsami in yayi tsami sheki ɗibi kaɗan cikin wannan da kika kwaba sheki sa ruwa ki ya mutsa shi ki yi shi ruwa ruwa dan kaɗan haka sai ki ɗora a wuta za ki saka cikin tukunya ne ki ɗora a wuta ki tuka ki sa gishiri ki tuka shi ki tuka kaman ya kusa nuna za ki tuka shi kaman tuwo eh kaman tuwo kaman yanda ake tuka tuwo za ki tuka shi idan kin ga ya dauko nuna sosai ki sauke kasa kada ki bari ya nuna da sosai mm, kada ki bari ya nuna sosai to idan kin dauko kika uh, ki kwashi ki sa cikin babban langa ki bari ya dan sha iska idan ya sha iska she ki ɗibi ɗanyen wannan garin masaran nan da aka ne ko wanda shi wannan kika ɗiba kika tuka sai ki ki ɗibo wani ki haɗa cikin dafaffin ki ta mutsawa amma kada ki bari shi kuma ɗanyen ya fi nunannen yawa daidai wa da haka ki mutsa su idan kika ya mutsa kika haɗa shi ya kwaɓu da kyau to akwai ganyen masara da shi 'yan garin nan ake sakawa wannan shi a ɗan murmuɗa shi a ɗan yi shi bol bol haka shi a saka cikin ganyen a ɗan rufe a saka ɗashi mhm. akwai yanda ake yin sa ake murmula shi to amma idan ba baki da ganyen akwai ledan nan da ake yin su alala ana ɗaure tuwo da shi zaki iya idan kin kin yi shi kamar tuwo tuwo haka ball din nan sheki saka eh aka nan ne sheki saka shi a cikin leda sheki ɗaure to tukunyan da zaki ɗora shi a ciki kin samu shi ganyen masara ki jera a cikin tukunyan kasa in baki samu ganyen masara ba in tsumma ne napkin haka mai ɗan sha'awa sheki sa cikin tukunyan to idan kin sa cikin tukunyan sai ki sa wannan ya sunan shi a eh, da kunan da kika dundunkulan eh, sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe yana daukan lokaci gaskiya sannan ya nuna da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shi kenan wannan dukunu kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya ainihin ainihin da kunu wani miya ne ake ci aka fi cin da kunu da shi to su hankarawan akwai barkono da suke nikawa da ki samu a tarugunki ne ne albasanki da tumatir daki markada akwai wani abin da ake nika da shi a nan garin ghana kin gani wato ayuwa da muka fi amfani da shi eh wato muna ce masa a sanka daki ki gan shi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da sai ki nika shi barkono a tarugun ja sannan kya nika albasa ki hada da tumatirin ki nika to idan kin nika duka sai ki zo ki sa dan magi da dan gishiri saboda daɗinsa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi mhm. kifi soyayya zaki ya kici da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da su akwai wani suna ce mai akulo eh wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da dan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya da da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi shi kifin ya ake daukowa ma a soyar to kifi dai kin san kala-kala Fulani. a muna da kifi kamar ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla muna da amani muna da kifi daban-daban su cassava fish da wane ne akwai kifin da daki sai dole shekin kankare bayansa saboda fatan da ke bakayyan da ke bayansa da fata sai ki kankare shi gaba da baya idan kin kankare kuma kya cire dattin da ke wuya eh makogoro to idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko saboda karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan raba lemun tsami eh ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirinki da watakila dan cittanki da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika haɗe zaki haɗa ki ya musu kifin eh zaki zaki haɗa ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kaɗan zaki zo ki dora man ki a wuta idan ya ɗau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki iya sa dan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da dakunan nan ba su saka fulawa akwai kifi kanana kanana kamar irin amanin nan da na ce da sauran kifi kifin shi suna da diba ne haka she su sa cikin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan faya pie su yanyanka su zuba a ciki su ci masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ka ajiye mm. sai ka dan dibo dan barkonon ka tankwa kenan ka ajiye mm. sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka faya ka ajiye an save kenan kwarai kuwa kwarai kuwa an save kenan za a iya ajiye je maka ka ci kin gani in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kuno zaka iya ci da shi miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka ka ci da kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali kace yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankwan ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake ina jin sabon sati za yi batun shiton na insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san eh, yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci anan za mu kawo karshe karshen shirin kwalama wani hawa abdulkarim yankwani na gabatar babbar bakuwa mu ita ce hajiya hafsa kadiri english Masu saurare baki da abin da ya sabaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka an nan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A sha ruwa lafiya. Muryar Amurka yau ta